Ƙungiyar matasan ƙabilar Birom ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta mai da jama'ar da suka ƙaurace wa mahallansu dalilin tashin hankalin da aka yi shekaru da dama ana yi a nan jihar Filato. A taron manema labarai da ƙungiyar ta kira ta bayyana cewa dubban jama'a ne daga ƙananan hukumomin barikin Ladi da Riyom ke gudun hijira, lamarin da ya sanya 'ya'yansu shiga halin ha'ula'i. Choji Daliop shine shugaban ƙungiyar matasan Birom ta ƙasa da ƙasa. Akwai mutanen mu da yawa da hargitsin nan ya ta da su daga guraren zamansu wayansan su har ya zamana wanda ba su samun dama su koma gidajensu ko kuma su je su yi noma mutanen nan yin haka ya sa su wahala sosai mun kira wannan taron ne saboda shirye-shiryen gwamnati musamman shirin nan na masu kiwon fulani masu kiwon shanikai muna da matsala sosai domin akwai wurarenmu da sun kai kusan hamsin da hudu da a hargitsin nan an cire mutanenmu tsoronmu shine gurin nan ya kasa mana domin an ci kusa a gurin muna kira domin gwamnati tana da wannan yanci ta sa mutanen nan su koma gidajensu kamar yadda sun sa hankalinsu zuwa can ta arewacin najeriya sai su duba mu a ta nan domin a meza mutanen nan gidajensu. Shi ma barista Daliop Solomon ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar ya ce suna goyon bayan gwamnatin jihar Filato ta kafa dokar hana kiwo a fili. Eh, zancen satan shanakan da ake yi ba wai ana zuwa samu shanakan nan a makwanciyarsu ba ne ana sace shanakan ɗin nan lokacin da an fito kiwo. Amma muna tunanin domin a rage exposing shanakai din nan zuwa ga irin wannan halayan da doka ta hana zai yi kyau A introducing anti-open grazing kuma mun gan a cikin open grazing din nan da ake yi sai a je a lalatar ma manoma da kayansa wancan kuma shine hanyar ci abincinsa wancan ya zama shine rayuwarsa gabaki daya ka gani in an hana da wannan zai kawo mana salama sosai zai kawo mana jituwa sannan da same gwamnati ne kuma tana zuwa da labari da cewa tana so ta creating colonies mun tsoro mu muna gani watakila gwamnati tana tunani za ta kafa wayannan cattle colonies din a wuraren da an ka karbo shi yasa mun gani da cewa a'a to sai dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalon a wani taro na daban ya ce batun hana keɓe wuraren kiwo da wasu matasan jihar ke yi hanya ce ta kau da hankalin hukumomi daga binciken badakkalar da gwamnatin da ta gabata ta Jona Jan ta yi kan wasu kuɗaɗe naira biliyan biyu da gwamnatin Goodluck Jonathan ta bayar don tallafa wa matasa. Uh, Gwamnan ya ce zan warware wa masu ruwa da tsaki a wani lokaci mai zuwa abin da ake nufi da filin kiwo, gandun daji da filotin kiwon dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.